أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم مساء البركة da cijawanmu da matasanmu da dukkan bayan allah da muka hadu a wannan farfajiya ba don komai ba sai domin ci gaba da darasin wannan littafi mai magana akan ahkamun jana'i ci gaba da darasin wannan littafi a wannan rana ta talata muna ɗaya ga watan rajab hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da ɗaya da watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa da maryam in ya inganta muna shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a cikin farfajiyar wannan masallaci mai albarka masjidul ilmi li muhammad suleiman rahmatullahi alai masallacin da aka gina shi aka aza tubalansa domin tunawa da babanmu marigayi alhaji muhammadu suleiman allah ya gafarta masa ya masa rahama muna roƙon allah dukkanin yan musulmi allah ya gafarta musu kuma Allah kai musu rahama yan uwa masu albarka idan ba a manta ba a cikin wannan littafi malam ya ambata muna alamomi daga cikin alamomi da suke nuna suke nuni akan kyakkyawar cikawa wato alamomin da ka nuna cewa mutum ya yi arziki ya sami kyakkyawar cikawa domin ambaci ababe guda goma satin da ya gabata yau insha Allah za mu tashi wato alama ta goma sha ɗai malaci alhadiyatu ashara alama ta goma sha ɗai wasaniyatu ashara da alama ta goma sha biyu alama ta goma sha ɗai da alama ta goma sha biyu daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa Shi ne almautu bil wato mutuwa ta hanyar gobara duk mutumin da Allah madaukacin sarki ya kaddarci mutuwarsa musulmi ta biyo ta hanyar gobara to wannan mutumin ana ƙididdiga shi cikin waɗanda suka yi kyakkyawar cikawa saboda Allah ya kaddace mutuwarsa sanadiyar wannan mutuwar shine ta hanyar gobara dabda gobaran nan cikin mota ake ta kone ko kuma a'a cikin wani gida ne ake ko cikin wani wuri ne wani shago ne ko ina dai ne ya zama na mutuwan nan sanadiyar ta gobara ta a wannan lokacin ne ya kone gaba dai ko kuwa a ya kone ya yi jinya bayan ya yi jinya kuma daga baya Allah ya amshi rayuwar shi duk dai sanadiyar wannan mutuwa ake kallo shine wannan gobarar da ita sai sanadiyya to irin wannan malamai suka ce ana karga wanda ya irin wannan mutuwar ya samu kyakkyawar cikawa sannan abu na goma sha ɗai shine wa za su wato mutuwa ta sanadiyar ya kuibi kuiba kuiba kun gane ku mutuwa ta sanadiyar ya kuibi ina jin mun san ya kuibi ko eh ba ka da wani suna bayan wannan kuiba kuiba mutuwa ta sanadiyar kuiba kuiba so baka ne zai ce me kuiba kuiba wani nau'in ciyo ne wanda ake yi ta gehen ciki wannan ciwon kuma so da yawa yana iya sanadiyar sanadiyar rasuwan mutum to irin wannan muna muna cewa da shi kwaifa-kwaifa to da yawa mutane suna da shi wani lokaci sanyi ne ko ba haka ba don da da yawa masu wannan matsala daga ko shi da dai fenda state eh kamar hayaniya hiki eh wanda ake yawwa to duka dai ina jin dai mun dai fahimci irin wannan mutuwa din da ake magana malace to irin wannan shi ma yan mutu ya rasu sanadiyar irin wannan rasuwar ana cewa ya yi kyakkyawar cikawa malace wa fihe a hadisun a cikin wannan maganar akwai hadisai a asharuha an jabirin wato mahi shahara daga cikin hadisai da suka yi magana akan wannan shine hadisin jabir ibn atayk marfu'an wato hadisi marfu'i wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ash-shuhada sab'atu shahidai guda bakwai ne suwal qatl fi sabilillah idan ka cire wanda ya mutu wajen jihadi saboda Allah shahidai guda bakwai ne in ka cire wanda ya mutu a fagen daga na ɗaya al-maƙa'un shahidu wanzu Allah ya ce wanda ya mutu sanadiyar wata alloba ya yi shahada kuma ya samu kyakkyawa cikawa walgar wanda ya mutu sanadiyar nutsewa ruwa ya yi shahada kuma alama ce daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa wa sahibu zatil janna wanda ya mutu sanadiyar kwaikwaiba shi ma shahidun ya yi shahada kuma alama ce daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa wal wanda ya mutu sanadiyar ciyon ciki shahidun shi ma shahidi ne kuma yana daga cikin alamar kyakkyawar cikawa sai walhariƙu, wal hariqu wanda ya mutu sanadiyar gobara shahidun shi ma yayi shahada kuma ya samu alama daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa wallazi ya mutu tahta al wanda ya mutu karkashin wata gina gina ta tauce shi shi ma shahidun yayi shahada wal mar'atu tamutu bi jam'in matar da ta rasu wato wurin haihuwa ita ma shahidatun ta yi shahada nawa nan? eh kun cika bakwai guda bakwai in ka hada da wanda ya mutu wurin jihadi saboda Allah sai su koma nawa takwas kenan to waɗanda nau'in mutane guda bakwai duk wanda ya rasu daga cikinsu ya yi shahada sai dai ta shahadar malamai suka ce iri biyu ce akwai babbar shahada akwai karamar shahada to wannan yana daga cikin ƙananan shahada wannan mutuwa din amma wadda a babbar shahada mutum ya mutu wurin jihadi saboda Allah wannan ya sace babbar shahada Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ba mu mutuwa ta shahada na'am emina eh, to abinda wani ke tambaya irin waɗanda suka mutu damina ta tankan mai ko ba haka ba wurin sun ɗiban mai to to wai wasu ne kawai abin da ya faru mina tankan mai ce ta washe sai wasu kai ta kokarin su sai su ɗibi wannan mun kaga ba bisa haƙƙinsu ba sai suka sai kama a ce sata ko satan mai to amma kuma sai Allah ya kaddarci ta wannan abin sai suka mutu wannan tankan mai ta kama da wuta suka mutu wannan wurin shin su ma ana gida ya su matsayin shahidai eh za a ce su yi shahada wannan lahin sata su daban kuma wannan mutuwar ta zo ta sanadiyar gobara ya ta sun zama cikin shahidai amma zunubinsu na wannan abin da sun kai yana nan kuma za a yi musu azaba gwargwadon wannan zunubi nasu Allah ya samu dace a wannan shine na goma sha ɗai da na goma sha biyu asalisatu ashara alama ta goma sha uku almautu bida'i salli wato mutuwa sanadiyar rashin lahiyar da ake kira wato bida'u salli ko haka dai shi ma nau'i ne daga cikin nau'i da rashin lafiya cewa duk mutumin da ya rasu sanadiyar irin wannan rashin lahiyar ana ƙarga shi cikin wanda ya yi mutuwar shahada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alƙasalu fi sabilillahi shahadatu kisa wajen jihadi saboda Allah shahada ne wannu fasa'u shahadatu a mutuwa ta sanadiyar haihuwa shahada ne wal harik shahadatun wal Wasalli shahadatun was salli shahadatun wal batan shahadatun shi ma an kididdiga mana da shi da ciwon ciki duka nau'i ne daga cikin nau'ukan rashin lafiyar da idan mutum ya rasu ana ƙarga wannan rashin lafiyar wato cewa mutum ya yi shahada Allah ya sa samu dace arrabi'atu ashara alama ta goma sha hudu almautu fi sabilin difa'i anil almuradu ghasbi almautu shine mutum ya rasu fi sabilin difa'i wajen kokarin ya ba da kariya anil ga dukiya ce almuradu abinda ake nufi gasabihi ga wanda ya zo ya kwace dukiya shi kuma sai ba dukiya ta kariya kamar ya eh eh kaga wanda ya ce kawar abin da ya faru mera wasu 'yan ta'adda sun zo sun kama dabbobi kuma haka ba mutanen gari suka ji labari suka ce to su gaskiya ba za su yi a tsaye da dabbobinsu ba to wajen ƙoƙarin su kare kar a tsaye da waɗannan dabbobin sai ya zama na shi ya yi sanadiyar mutuwarsu to irin wannan ana cewa mutuwa ce ta shahada kuna ji jama'a irin wannan mutuwar sai a ce mutuwa ce ta shahada ko mai lehin mutum duk abin da ya kai na zunubi wannan abu ne daban amma dai abin da ya yi sanadiyar rasuwar ne ba da kariya ga dukiyarsu kada su bari a sai da dukiyarsu to duka wannan shi nau'i ne na wannan ko barawa ya zo ce wayarka ko rayuwarka ya ce wayarka ko rayuwarka sai ka ce waya sai ya ɗauko adda sai ya sauke ma hannu sai ya sanadiyar mutuwarka kawai irin mutuwar albanin Zariya wadda ya yi kaga irin wannan duka mutuwa ta ta shahada suna kokarin su kashe shi su halba shi ku haida kokowa da su ta Allah shi rayuwa ne su buga ya buga su buga ya buge su ta Allah shi rayuwa ne to irin wannan ana ƙididdiga shi mutuwa ta shahada ko mutum ya zo ce yana son ya kai ga iyalinka ko ɗiyarka ko matarka ta ce kai kan ba za ka bari ba sai dai hisarar sanadiyar mutuwarka to duka irin wannan in mutum ya rasu irin wannan hanyar ana ƙididdiga shi wanda ya yi mutuwar shahada sai dai mu yau in kun duba mutane cewa suka aiwan duk da mutum irin wannan ya faru da sai a ce aiwan nan ko mai da abin da ya faru a yau mutane sai ta bagan Sun su da kansu biya su akwai da suka ce haka min kai su biya su hana shanunsu ne ko da ba shanunsu ne ba shanun mutanen garinsu ne sun gaje don su kare wayannan shanu Allah ya kadarci can ne rayuwa can ne ajali yake to yanin wannan fa addini akwai shi da ka wanda ya ji zai iya wannan ƙaryan halin sanadu aka ce a taɓa rayuwa ta yi ko a taba dukiya ta yi, ko a taba iyalinsa to ya yi kokari wajen kokarin hana a taba shi ko dukiyar ko iyalinsa yayin sanadiyar mutuwarsa to yi shahada in ku Allah ya bayi nasara ya kashe wannan mutum to ya kashe banza ya da kasa a kashe kyasu to shi a daidai da wannan mutuwa bai da wani zunubi an gane jama'a to kaga wannan mutane ana faɗa irin wannan maganganun za su ce ai wannan yanzu ba a samu masu yin haka har ana samu saboda imanin kawai irin na wani na ba eh, mutuwa gudata dole dai a mutu ko ba haka ba to wani ya haifu ƙasar shi shahada in Allah ya ka ajali ya tafi eh, ƙwarai ku to ga ƙwarai ku ka ce abin da ya waru ga vice principal na federal eh, abin nan federal da ke birnin yawuri wanda mutumin ganin gana duk da zai shi allah bai kadace abin ya zama ya ajali ba amma da an da zo an kashe za a sai da su ga hasa ma na da cikin mota ya ce ni kan ba zan yi ta ba mu bar amanar da an ka ba mu sai a sai da haka an kai kowa ya sani malam mutari eh ka hita malam ya ce ba hita duk inda za ku da yaran ku sai da haka kuwa an kai an yi gumuzu ga hanyar da Allah bai ka ajali ba wasu mutu shi bai mutu ba da sauran da adabai kuma aka je cikin daji aka aje su kuma duk da haka Allah ya taimake shi ya kare shi daga waɗannan mutanen khususan sai da ya dawo shi an limamin daga jagorancin sallah tare da su shi ka ba da sallah shi da kai ne ka waɗi in lokacin sallah ya yi shi ka ba mutane sallah na fasta waɗanda ka sallah da su waɗanda an kama duk shi ka jagorancin su ya ba sallah in lokacin ya yi wancan na can wancan na can wancan na can duka sai a haɗu wani wuri kamar masallaci sai a yi sallah an kai azhar ko la'azar ko magariba ko isha'i kuma kowa ya koma wani zamanai yana jiran lokaci da Allah ya kawo ƙarshen abin sai ga shi Allah ya sa rayuwa tana gaba ya dawo kuma ya ci gaba da rayuwa da kuma wannan ya sa lokacin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kira ya karrama shi shi ma gwamnan jiha a wannan lokacin ina ji a ba gudun ne shi ma ya karrama shi kun gani kuma ga ladar da mutum zai samu gudan Allah don eh to kaji ma yanzu kuma an sake ɗauke shi ayi gaba da shi yanzu ma principal an kai mai saboda cewa wannan ya cancanta ya zama malami eh ba irin malaman da su su ma ka ce amana ɗalibai ba ta shi mutuncin yariya fulalata ta to shi yaren ma yake ba kariya kun ga wannan yana da kyau a samu mazaje irin waɗanda ke irin wannan ƙaryar halin mutuwan nan dai guda ta ko ka sai ta wannan hanyar ko ta ina inda Allah ya kawo ajalinka can ne za ka saya wani ce amma dai ma na ai wahala ba sarda ne eh an san wahala ba da ne amma me yasa da yawa wahala ko ba kuma in an mutu ma ai sai wahala ba ta da mutu kuma ko ba ta wannan hanyar ba ya Allah ya rubuta ba wahala sai ka wahala to da haka wannan zaburarwa ne ga mutane su yi ƙoƙari wani ya ce min shekaran jiya wasu sun shiga gida nai sun kama rago nai ya ce malam na biyo su in eh, hirji kawawa rago su hizga ina ihu ya ce wala malam duk unguwan nan babu wanda ya tasu mutane yanzu kuma sun ji ana kuwa ba su tasuwa ba su hita wani rashin lahiya da ya same mu an san cewa ba a gaba da gaba da mugu eh amma ai akwai dabaru amma ya an kawai gari a haka din kowa tsoro ya riga ya kama shi to yan baka an ya ba nan bisa ga donka sai ka mutu saboda tsoron eh Allah ya kare to wannan ina tara daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa mutum ya rasu fi sabilin difa'i anil mali wajen kokarin ya ba dukiyarsa kariya wa fihi ahadithun minha daga cikin su akwai hadisin da annabi ya ce man qatala duna mali wa fi riwayatin man urida malahu bighairi haqqi duk wanda an ka nuhaci dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba qatala yayi yaƙi faƙutul ha aka kashe shi fa huwa shahidun yayi shahada amma wallahi wanga hadisi malamai waɗanda an malamai sai ka suna wa hadisin tawili maluman da ke karɓa sunan malamai ne suna ta wa hadisin tawili cewa masu kawarsar hadisin da ga haka ai ba su fahimci hadisin wani to kai da ka fahimci hadisin wasara mu dai iya haka mun ka fahimci zahirin hadisin kuma a sai adibin littattafai masu shari'an hadisi in sun kauce mu wannan ma'ana Allah ya samu dace saboda haka da wannan mutane za su zama mazaje su zama ƙarfafawan mutane ba mutane su waɗanda su ragaye ba to wannan ke nan alƙami sato ashara wa da sato ashara alama ta goma sha biyar da alama ta goma sha shidda almauta fi sabilin difa'i addini mutuwa wajen ba addinin ka kariya wajen kuma wani na son ya taɓa addininka yawa addininka wulaƙanci ko yawa musulmai wulaƙanci kai kuma kace ba za ka amince ba sai Allah ya amshi rayuwarka wajen ba addini kariya to shahidi na wanda ya wannan wannan da wanda ya rasu wajen ba kai ne kariya liƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda maganar manzon Allah ina da aminci Allah su tabbata gare shi da yace man qutila duna malahu fa huwa shahid wa man qutila duna alihi, wanda aka kashe wajen ba iyali ne kariya fa huwa shahid wa man qutila duna dinu wanda aka kashe wajen ba addini ne kariya fa huwa shahid wa man qutila duna damihi wanda aka kashe shi wajen ba jini ne kariya fa huwa shahid duka manzo Allah ce sai shahada to ya ku duba halin da al'umma ke a daura mutum gaban ka aikwaciya da iyalinka gaban ka aikwaciya da mahaifiyarka gaban ka aikwaciya da cikinka aiko maka mutu wallahi da aizina zina da uwan mutum yana kallo wallahi ƙara mutu kuma wannan bakin cikin ko ka ko baka mutu ba wannan bakin cikin ba zai baka ba akwai da cijan da kidnapper suka kama aka yi zina da matatai aka yi zina da diyatai an gane aka yi zina da su shi ma a wani kauli an ce aka yi zina da shi ta dubara shi da aka zo wajen maganar kuɗi nawa za a bai yace mai yan uwa ne kan a ba da ƙotu duk abin da suka ke su yake saboda yanzu in na dawo gida ko ba ko na ba da kudi ko an ba da kudi an cece mu ba mu daɗewa muka mutuwa kuma haka ta tabbata ce saboda ku bar mu mu'i da mutuwa baƙin cikin na nake ciki da iyali na da tsiyana to ƙara mu mutu da mu dawo cikin ku muna rayuwa saka irin wannan wulaƙancin ba ƙarfin wulaƙanci ba ne Allah ka kare mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ji abin da ya ambata kuma hadisi ne ingantaccen hadisi Allah ya samu dace as-sabi'atu ashara alama ta 17 al-mautu murabitan fi sabilillah wanda ya mutu murabitan fi sabilillah yan ce murabitan yana kan wata kafa Wanda 'yan ta'adda ke shigowa suna cutar da musulmi ya tsaya wannan kafar wannan gestin ko wannan kowar ko wannan kan iyakar a wannan wurin 'yan ta'adda suka zo suka kashe shi wanda ya wannan shi ma mutuwa ce daga cikin kyakkyawar alamar kyakkyawar cikawa fi hadisani akwai hadisai guda biyu a ma ɗaya daga cikinsu annabi ya ce ribaɗi yawmin wa lailatin mutum ya je ribaɗi ba da kariya ga wato musulunci da musulmai na yini guda ko dare guda khairun shehi alkhairi min siyami shaharin wa qiyami sama ga mutum ya yi azumi na wata guda da qiyamin lenin wata guda kuna ji jama'a mutum ya hita wajen daga don ya ba musulmi kariya da musulunci Allah ya amshira. wannan yini guda da dare shi ya yi falala shi ya yi alkhairi sama ga a ce ya yi wata guda yana azumi kuma ya yi wata guda yana kiyamun laili da rana ya yi azumi da daddare ya yi kiyamun laili ko da haka ya kai to kusan gucin wanda ya wannan aikin kenan wa in mata in koyar da su jara alaihi amaluhu ladika kana amalu aikin da ya saba yi na alkhairi to zai shiga gaba da dorewa wa ajra alaihi rizqahu kuma arziki ne zai shiga gaba da dorewa wa wa amina wa amina wa umina alfitan kuma za a amintar da shi daga dukkan fitintunu duk wata fitina ta duniyar ta lahira Allah zai kare shi daga gare ta ashe kun ga irin wayannan ayyukan ba ƙananan ayyuka ba ne ayyuka ne masu alkhairi sai dai mutum ya yi da kyakkyawar manufa da manufa mai kyau manufarka shi ne allah a manufarka ka. shi ne ka duhi allah su wata ala ka ba ɗin uwanka musulmi kariya tun da allah ya baka damar da za ka iya ba su kariya ayin gaggada dama sai ka rikide ka shigo cikin masu yakar su ko babu da yawa ana samun musulmi in wata rigima ta tashi irin jami'an tsaro in musu ya ga an rinjaye su sai ɗan ya shige cikin waɗanda ka kama yakar musulmi akwai su saboda lalacewa to kada mutum ya yi wannan sai dai kai wannan labar labari an yi wata hitina ya ce akwai waɗanda an musulmi cikin mutanen to suna ta ƙoƙarin gaya wa musulmanmu ku bi sanan ku hita ku bi sanan binan isauri ka wuce isauri ku wuce suna ta musu ishara cewa su wuce kun gane kaga wannan ka tafi dan wanka musu duk wanda suka gane musulmi ne za su yi ta kokarin su tsamar da shi su ba ya kariya ya hita eh sai dai kaga dokar kasa ba a yadda da haka da musulmi da kahiri duka an gazo zo kasa ta aka wa aiki ba wani abu aka ne wai kasa aka wa aiki eh to wani ya ce to ai su waɗanda ba musulmin ba su in sun da irin wannan wurin su addinin su suka wa aiki to mu dami munawa ba su yi saboda haka za su ma mutanen su kariya Allah ya samu dace saboda haka irin wannan in ta kama musamman ku da an matasa masu jini a jika to mutum ya jure ya yi hankuri don daukakar musulunci da musulmai Allah ya taimake ni um ashara alama ta goma takwas daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa al-mautu ala amalin salihin mutum ya mutu yana kan wani aiki na kwarai kuna ji jama'a al ala amalin salihin mutum ya mutu akan wani aikin kwarai la'alla ka ɗauki azumi kana ɗauke da azumi sai Allah ya maka rasuwa ni na gaba Allah da haka ina azumin ga da ake na ran azumin arfa wannan da cijon ran nan yana ɗauke da azumi Allah amshi rayuwar shi alama ce daga cikin alamomi da ke kyakkyawa cikawa na ga wata mata da tana tsaye tana za ta yi wa'azi ta fara cewa inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu kawai sai aka ta fara to amma akwai wata mata da ake yawo da ita ga social media ana yawo da ita wanda take karanta cewa kullu nafsin za'iqatul maut tana maimaitawa an ce ita bata mutu ba iya dai ta yi dogon suma ne ta fara bincike da aka yi ita Allah bai ka ajali ba to amma da irin warta yi tana karanta wannan ayar kullu nafsin za'iqatul maut har zuwa ƙarshen ayar Allah a shirayi wata inda Allah ya kadarci mutuwarta to wannan mata ta yi kyakkyawa cikawa don ta mutu tana karatu alkur'ani kamar wanda malam Ja'far yayi Allah ya ji kansa da gawar wanda zai samu labari ya sani malam Ja'far yana tsaye ne yana karanta alƙur'ani Allah madawacin sarki ya yi ruku'i sai yan ta'ada sun ka halbe sai ya mutu albanin zariya ya dawo da wurin karatun buhari ya je karatun buhari ya ƙari na asabar shi ma yan ta'ada suka tare su a kashe shi to duk irin wannan ana daga irin wannan mutuwar kyakkyawar cikawa in gangan mutu ya samu irin wannan mutuwar to yi ƙoƙari ka shiga cikin waɗanda za a yi da na'iz tare da kai in mun dawo nan gida kusa-kusa sheik abubakar gero argungu allah ya ji kammala da gafara malam ya yi karatu ran talata sai da ya karatu ko ba haka ba tafsirin da yake sai da ya tafsiri ran talata bayan ya yi tafsiri ya ƙare to ya dawo da daddaren da daren nan Allah ya shirya rayuwa ce eh to alhamdulillah da wannan daren daren nan ne Allah ya shirya rayuwa ce yawaye gari larba Allah ya amshi rayuwa ce saboda haka irin wannan mutuwar ana kididdiga ta kyakkyawar cikawa mutum yana kan wani aiki na kwarai kana ka makaranta wurin karatu sai Allah ya amshi rayuwa karatun Allah ko ko karatun boko inda da kyakkyawar manuwa ka taimaki addinin ka da matsayin nan da zaka samu to duk wannan ana sa mutum ya yi cikawa wannan ke annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah ibtiga a wajhillah don neman yarda Allah fatima lahu biha kuma aka karɓi rayuwa dai da ita sai annabi ya ce da kanar janna ya shiga aljanna wa man sama yawman da wanda ya azumin yini guda ibtiga a wajen Allah don neman yarda Allah wasu malahu biya aka cika mai wannan yini ne da wannan azumin da kalar janna ya shiga aljanna mutumin da ya rasu yana ɗauke da azumi to wannan manzo Allah ce ya shiga aljanna wa man tasaddaqa bi sadaqatin wanda ya sadaka da wata sadaka imtiga a wajhillah don neman yarda Allah fa kutima lahu biha aka cika mai da ita ma'ana aka karbi rayuwa sai bayan yayi wannan sadaka din manzo Allah ce halal janna ya shiga aljanna kun ga wannan akwai zaburarwa sosai gare mu mu lazurci kyawawan ayyuka kada mutum yayi kasa abuwai da kyawawan ayyuka na gari mutum ya nisance mugunta kada a karɓi rayuwa ta yi yana cikin aiki na mugunta shi ku sai a ce ne ya yi mummunar cikawa wasu akwai alamomi daga cikin alamomi na mummunar cika akwai su kamar su cikin wani aiki na ɓarna a ce mutum ya mutu silma ko ya mutu sports center eh ko ya mutu gidan mata an gane ko ya mutu tare da karuwa yana cikin zina da mace sai aka amshi rayuwa ne ya yi ne ya yi mugun ya cikawa kuma babu abin da haka mugun ya cika sai mugun aiki kuma babu abin da ke kawo kyakkyawar cikawa sai aikin kwarai idan mutum ya lizarci aikin kwarai to Allah wata ala na sa shi ko ya samu mai kyakkyawar cikawa Allah ka azurta mu da kyawawan ayyuka na gari kuma ya sa ayyukan da in zamu yi mu su domin neman yadda shi tasi a to ashara alama ta goma sha tara daga cikin alamomi na kyakkyawa cikawa man qatalahu al-imamu man qatalahu wanda mugun shugaba ya kashe shi kuna ji mai wa'azi ne ko mai faɗin gaskiya eh musulmi yana faɗin gaskiya saboda faɗin wannan gaskiyar an ka shirya da hayakila aka ce a kashe shi ko malami ne mai wa'azi saboda faɗin gaskiya ta yi aka ce a kashe shi wani shugaba ya ba da umarnin a kashe shi yana faruwa ko bai faruwa to shi ma man kasa lahul imamul ja'ir wanda shugaba ja'iri ya kashe shi la'annahu qama ilayhi fa saboda ya tsayu yana mai wa'azi yana mai nasiha to shi ma ana sarar wannan mutumin ya yi kyakkyawa cikawa da yawa an samu cikin magabata waɗanda shugabanninsu suka sa a yi musu buroli sai sun musu wasu a kashe su duk a yi samu kuma ko yanzu ga da kuwa gani wallahi duk wanda yake zai yi tsaye ya faɗa ma waɗanda shugabanni na mu gaskiya al'amari ya faɗa musu gaskiya to wallahi akwai barazana ga rayuwa ce sai dai ana ya lokacin mutuwa ce dan su kaga irin malam Abubakar gido Allah ya kaddar gawara Allah dai bai kaddarci rayuwar ta kare ta nan ba Allah ya sa sai an yi jinya a karsuwa amma in ba shi ba an yi samu malam atak atak ba su ne kawa an yi ta kawo mai a ta kala amma Allah bai kawo lokaci ba Allah ya kadace mutuwar sun yi arziki ba ta hannunsu mutuwar za ta zo ba a a zai kwanta ya ɗan yi jinya sannan Allah ya shira yau shi cikin iyali don haka wannan zaburarwa ne ana gaya wa shugabanni gaskiya in sai kuskure irin abin da muka yanzu kowa ya shiru kamar kahiri ya ci shirwa ga kurakurai ana yi wallahi ba gaskiya ba ne wallahi muna dai amma wallahi ba daidai ba ne ya kamata in gwamnati ta yi ba daidai ba haɗa musu gaskiya ya kamata in shugabanni na mulki suka yi ba daidai ba haɗa musu gaskiya to amma sai ka ji an ce ai bai kamata a haɗi ba sanin bari ba an haɗa mu duniya domin baka ce ka isko su ka haɗa musu ba to yanzu ka sai ka haɗa musu shugaba ina kan ga damar da ka iya zuwa inda suke amma yau an kawo wani laifi wanda shugabanni ke yi ai sakon na kai musu da laifuka na ana yi shugabanni a ce wannan jagoran al'umma ne shugaba ne amma yana da nasayen mutane ana samu kuma a samu ya yi amfani da damar da aka bashi ni wanda ma na hijin takaici wanda jama'a suka zo suka zaɓa suka jewa mai ƙuri'a wallahi ya haifar takaici mutum na ciyaman ko yana kansila eh, ko yana ɗan majalisa na jiha ko na tarayya ko yana kujerar sarata ko yana kujerar gwamna ko yana kujerar shugaban kasa talakawan ga jama'ar gar suka zaɓe ka su a kai ka bisa wanga wuri wai kuma duk ba ga abin da za ka saka ba ɗiyansu ba sai a kawo murkushe musu ɗaya kana zira da su ba daidai ba ne kuma an sani an san suna yi amma sai a yi ta ruwa-ruwa ba a sa faɗa kuma wani ma bai tsayawa ga 'yan mata wani wallahi masu aure yake bada wallahi cikin waɗanda da kuma gaji na zana akwai waɗanda kwata-kwata ba sa da ɗan wata mace sai ta aure akwai matar ta gaya ne ta ce malam wai wane yan biɗiyar ne mai ni ce mai ɗari mata aure nake su ita to aiko shi mijin aure na wai shi ma na mijin aure na to yin kai ka lalace ka san ita lalace musamman wanda lokaci da muka ciki na yunwa muna cikin talauci da halin ha'ula'i wayannan mutanen da wannan suke so su yi amfani da wannan damar suna lalata mana tarbiyyar ɗaya suna lalata mana tarbiyyar mata suna lalata mana tarbiyyar ƙannai suna lalata mana tarbiyyar uwayenmu duk wanda ke mana irin wannan ɗabi'a Allah ya isa mana gare shi ba ku ce ado ba don masu zalunta mu suna cutar mu irin wannan Allah ya isa muna gare mun zaɓe su don su amfane mu su yi muna aiki kuma sun ki su yi ba su yi muna aiki ba su bar mu da iyalanmu ba Allah ya isa muna gare su kuma kujeran nan da suke basa gare ta ran da duk Allah ya gwada mana an gajishe su kada Allah ya bari su koma amin to saboda haka irin wannan wajibi ne a tahi tsaye a yi nasihohi da wa'azi a karantar a faɗi gaskiya wannan daidai na mutane masu rauni sun su ai bai kamata irin waɗanda wa'azoji da aka yi na faɗin gaskiya sai ka ji ana ce ai abu da ya kai ai don a halaka haina to a halaka ku sannan mu mima mun ka faɗi mu da bakinmu kamar kafin ku mima an ga sabai kai yanzu mu in ba samu bakin mu takunkumi ba yau in kai magana kis da ce a hirdinka mayyanta za su ce maka haka bari ka ja mana wahala ka samu yawan zuwa kai ban abinci gidan yayi a ya a hirdinka haka bar muna wahala iyalinka mun zaɓi kama cishe su haka ake ba irin wannan ɗabi'ar ba daidai ba ce cikin sarakunan akwai masu uwayen ƙasa hakimai dagatai eh duka da irin wayannan kujeru har sama wala akwai masu ga suna nan da manyan kujerin da manyan raunna an amince musu suna murkushe ɗaya mutane suna ɓatanci da su masu wannan ɗabi'ar ɗin suna da shi dai Allah shirye su in ba su da rabon shari'a Allah ya kakkaɓo su Allah ya garar da mu gaskiya da shi ne yake cewa man katalar imam man imam wanda liman ya kashe shi aljair fadir liman li'annahu qama ilayhi don ya tsaye gare shi fa nasa wele mai siya. li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa saboda maganar manzo Allah da ya ce. sayyidu shuhada wanda a shugaban shahidai shine hamzatu bin abdul hamzatu dan abdul muttalibi shine shugaban shahidai wa rajulun kama ila imamin ja'ir da mutumin da ya tsayu inda wani shugaba ja'iri mutumin banza fa'amarahu ya umarce da gaskiya wani hahu ya hana shi abin da kai wanda ba na kware ba shi ko faƙata lahu sai ya kashe shi wajen haɗa mai gaskiya sai ya kashe shi ta hanyar ko a ce bakar lahiya a yi amfani da wata allura a kashe hanyoyi daidai dabaru da yawa waɗanda aka yi a kashe mu saboda ka tsayu kana haɗin gaskiya to annabi yake cewa irin wannan su ne shugaban shahidai na farko hamzatu bin abdul muttalib na biyu wanda ya yi tsaye yana faɗa mu gabanni gaskiya gaskiya tsakani da Allah gaskiya tsakani da Allah bisa ga kurakuransu su gyara saboda faɗin gaskiya yau ya yi wuya ya yi wuya kowa fa da yake kowa bai faɗin gaskiya kowa shi dai ya samu na abin da ya ci ya gyara gida ne shi dai abin da aka sai yanka ɗan ne suke wannan Allah ya samu dace wannan hadisi eh eh gaskiya wani ya ce babban musibar ita ce galibin shugabancin ba a ba sai ga waɗanda suka cancanta gaskiya ne gaskiya ne yau in ka duba ta cikin kansuloli ka duba a gani wanda za ka cewa malami na wanga masani Allah mutum nawa ne ka gani cikinsu ba a yadda ba a yadda don mai gaskiya ba a sai kai wannan wuri balle ku je da ciyama balle ku je da ɗan majalisa balle ku je da ɗan majalisa tarayya balle ku je da sarata wallahi in ka ga mai addini ya kai ga kujera babu da za a yi na kawai mu mun gani nan kusa-kusa rasuwan malam da ba yawa kina shugaban majalisar malamai ya rika dan majalisa ko shi babu da za a yi na dole ta kama don san da aka yake ta yake neman wannan kujerar babu wanda ka tunanin kujerar na hina aikinta Allah ai eh? Fatima ba a wallahi in sun san kowane lokaci hina cin zaɓe wallahi ba su bari ai ku sun joye da shan da makinci daga baya kuma ya koma kansu da saboda haka wallahi waɗannan mutanen kujera ko mai shiya wallahi ba a yadda yan kan duba sai a gani zagaya garin na yanzu a gani ba wa malamai ciwon guwa to ya ce su kujera mai shiya tana da gado ne kowa da su sai gada to mi allahin ga unguwa a ce ga malami jagoran al'umma a ɗauko shi a shiya ba a yi sai dai haka an ɗauko wani mutum ga hairan dai sai a ce shi an mashiyar kamata a zaɓa wani nagartaccen mutum eh abu na mawayaci ba suka yi ba muna fuskantar ƙalubale gaba da irin waɗannan abubuwan sai a ga mukami duk wanda an mutu mai kirki to kenan yoshe za a ka gyara ba musamman za a yi gyara tun da dai ba a bari mutanen kwarai su kai ga madafa iko ba a bari kullum abin da aka so su zauna cikin rayuwar talauci da kunci da wahala suna bara sai a kai musu walakanci shi ne Allah ya sa mu dace to ina jin kawon lokaci ya nuna mana halinsa to abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladasta kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh